<laughs> A'a, yaya lafiya? Lafiya na wallahi wani. Wai ba a yi wata yadda ba ba ne yau? Wallahi yaya babu abinci ba a yi komai ba. Eh? Wallahi babu abin da aka yi. Na lallahi. Haka sha biyu na rana? To babu kuɗin ne yaya. Jiya fa da daddare ma fa ba abin da muka ci muka kwanta. to ya ni da ni tunanin da ka sha wankan da na yi tunanin ai akwai kuɗi ne. wallahi da package ne kawai tsayawa muke a majalisa mai tafiya tun safe wallahi sai a hankali. to wallahi ya ba ai ba wallahi ina mamu ba. ta shiga makota haba wallahi fa ta shiga makotan nan ta dan dawo da shinkafa da mai da yaji to wai kai ba za ka fita ka nema ba ke ban san iskanci ba ta ganin karatu nake yi a ina 300 level wata sana'a zan yi ni asset din gwamnati ne ai eh, ina so in gama samu aikin yi ne digiri ai kenan digiri ko ku bi ni a hankali ka a ƙasan nan to wallahi kana tattare da wahala in ma za ka nema ka tashi ka nema ba ka wakan yunwa zai karar da kai digiri holden ina so in yi digiri kina cewa ni yunwa zai karar da ni to ya yi ni ba mu ne shafe ni mace ne gidan wani zan je eh. kai yunwa za ta wahalar a gidan nan gidan wata zan je gidan wata eh. wata ne za ta aure ka da ci da kai digiri in ne digiri na samu aiki a yanar pc ina juya daloli ko aikin banki na zama manaja lokacin ka zo don allah san min dubu goma ce ba zan baya bikin tana a mafarki kenan <laughs> kana tafiya kana mafarki wallahi ko ta zo ba za ka ci ba yaya wallahi in za ka nema ma ka nema na kullace ki a rai an sa ni kuɗi za ka sani